sallallahu alaihi nabiyil karim wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu a daidai wannan lokaci zamu mu shigar wato da isar da sako na musamman muhimmi wanda ɗazun mun fara network ya dakatar da mu wannan sako shine wanda muka fara mai suna idan mafaɗin magana wawa ne shi kuma ba lallai mai ji ya zama wawa ba duba da wani taro da aka gabatar karkashin kungiya a cikin nan garin Bauchi wanda akwai manya-manyan jagororin wannan kungiya tun da kan shi shugaban kungiyar har izuwa kan mataimakin shugaban kungiyar har izuwa sakataren kungiya har zuwa kuma kan wayanda aka gayyato su shugabanni da makamantansu Ta ma abin da ke faruwa a cikin taron nan shine an kaddamar da abin da ya ɗauki hankalin al'umma wanda shine yake ta yawo yake ta karaɗe gari wanda abin a zahirinsa alkhairi ne kamar yadda na fara faɗi tun farko cewa mu a wajenmu dukkanin taron da musulmi za su yi wannan taron muna kallon masa alkhairi sai dai idan su ne musulmi da kansu suka nuna wani abu a cikin wannan taron duba da faɗin Allah maɗaukakin sarki la khaira fi kasirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nasi alqur'ani yana mana cewa dukkanin taron da aka yi idan wannan taron yayi umarni da sadaka ko kuma wani aikin alkhairi ko kuma gyara tsakanin al'umma to wannan taron akwai alkhairi cikin sa idlaki alqur'ani ya tabbatar da shi sannan Allah subhanahu wataala ya nuna mana cewa dukkanin taro da yake na haɗin kai wannan taro ne mai kyau wa tasmu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu saboda da haka da a ce za a samu musulmi yan shi'a da musulmi yan izala da musulmi yan tariqa su haɗu a waje ɗaya domin tattauna wani mas'ala mushtaraka ko da ba iya musulmi wato musulmi bane ko da da kirista ne ya zamto wata mas'ala ce wacce ana neman a samu mafita to za ta shiga ƙarƙashin wancan aya wannan aya kuma nawa a bi hablillahi jami'an duk wanda yake karanta la ilaha illallah muhammadur rasulullah yi imani da annabi to idan suka haɗu haɗuwar su akwai alkhairi sai dai idan su ne suka shigo da wani abu na cutar da wani daga cikin dan uwa wannan yasa muke fatan Allah ya sa taron da aka yi ya zamto ya kumshi ɗaya daga cikin wa'innan alkhairin domin wanda suka yi su samu ladan taron da suka yi to abin da yake so na ja hankali a wanda shine hakikanin dalilin zaman kuma ɗazu na saka bidiyo ba na buƙatar sai na maimaita shi yanzu shine wani bidiyo da ake ta yaɗawa wanda mun ga yanzu ana biyan jaridu suna sakawa ko kuma jaridu sun samu labari su ma suna sakewa ɗaya daga cikin 'yan agaji wanda aka ce ya tsinci kuɗi mai tarin gaske har ya kai ana maganan naira miliyan ɗari wanda wannan naira miliyan ɗari ɗin da ya tsinta kuma ya mai da ita yadda take wannan abu ne na amana alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah kasancewan shi dan Najeriya mun yi murna kasancewan shi musulmi mun yi murna wannan labari ne wanda gaskiya yana da daɗin ji amma duk da haka ina gama maimaita kafin mu yi tsokaci a kai yana da kyau domin wasu sun saurara ne dazu amma yanzu tsakani da Allah ba su san wani hali ake ciki ba to amma bari in saka muku ku ji labarin yanda abin ya faru har izuwa kuma in zo in yi tsokacin da zan yi insha Allah Allah ya ba mu nasara na'am saboda nan za ka tsaya ka kalli jama'a ko kalli shugaba iri a ya ba da sanarwa sanarwar da ya bayar ita tana ba da sanarwa shi ma yana ba da sanarwa har Allah ya kaddari dai suka haɗu kuma ya yi mata bayani ya ɗauko jaka ta buɗe jaka ta ga yadda ta yadda ita ga ta ganta to duka abin da ya shafi waɗannan abubuwa daloli ne da euro da kuɗin dubai da dai sauransu aka yi kiyasinsu wajen miliyan ɗari da wani abu bawan allah nan bisa wasu cin mamansa ko sisun kwabo bai ɓata ba kuma sisun kwabo da ta ba shi kuɗi ya ƙi karɓa ya ce ya yi don Allah in takaita wa shugaba da sauran jama'a labari sanadiyar wannan abu da ya yi wannan bawan Allah ita wannan baiwa Allah baɗariƙiya ce wanda duk shekara sai ta kai shehunai kaunaha. kuma ta ɗauki ɗawainiyarsu da dukkan abin da suke yi amma sanadiyar wannan da ta fara mai tambaya ina zuwa a karmakallahu don Allah ka yi haƙuri sanadiyar wannan abin da ya yi ita da take ɗariƙa ko take baɗariƙiya mai ɗaukar nauyin shehinai zuwa kaulaha Allah cikin ikonsa tambayar farko da ta fara mai bisa jin daɗi in ji kai ba ɗan izala ba ne ya ce ƙarewar izala ma sai ciro ID card ni ɗan agajin izala ne baiwa Allah nan ta ce a duniya ba wanda ta ƙi jini irin ɗan izala ga abin da take wa shehinai tana kai su kaulaha amma yau gashi Allah ya haɗa ta da masoyin da yake son ta kuma har ta yadda irin wannan kuɗi ya tsinta kuma ya kawo mata sisin kwabo bai yi ciwon kai ba ta ce a izalan ma tana da ainihin ciyayyar ta tsintsa ga um, balalau da malam kabiru da kabiru gombe to yau gashi ta haɗu da 'ya'yansa don haka a takaicen takaitawa shugaba wannan baiwa Allah yar izala ce yanzu garariya garau kayan ka ne saboda wannan aiki da wannan bawan Allah yi a madadin majalisar mu ta agaji ta ƙasa baki ɗaya mu majalisa labarin ya zo mana muna taro a Kano mun yanke shawaran karrama wannan bawan Allah ta hannun shugaba ya miƙa masa karramawar da muka yi masa da kuma daɗa jawo hankalin shi da sauran ‘yan uwa baki ɗaya da aikoyi da abin da ya yi. Muna roƙo Allah wata wata'ala ya masa albarka, ya kuma ja kwananmu bisa albarka. ya ƙara mana imani ya ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiyar za ta ci shugaba na'am <laughs> za ga wato ina dariya a lokacin da ake sauraron wannan al'amari za ga ina dariya wato laraba suna ce wai sharrul mayu ma yudhiku ko sharrul khaliqati ma yudhiku akwai al'amarin da wato ya fi ƙarfin wato ka ɓata rai sai dai ka yi dariya a tunani na irin wannan salo ɗin na yaudara da salo na damfara da salo na dabara an jima da daina su akan mimbari saboda yanzu muna bashin ne na 2024 wanda a wannan irin wannan hatta 'yan damfara da suka saba yi ko masu yin amfani da waya ne wanda suke kira sun canza tsari sai yanzu kananun yara idan suka ji irin wa'innan maganan da ga suna ta dariya suna tambayoyin da ba ta da amsa har tashin kyama ba ta da amsa wannan abin wallahi yara na samu suna saurara suna ta mamaki wannan ya tambayi wannan to wai shin idan an ce kaza kaza fa yanzu wannan wanda daga cikin tambayoyin akwai tambayoyin da ni ma daga bakin su naji zan ba da wannan tambayar dan na san babu wannan amsar ya kamata malamai mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah babu abun mamaki a ciki a ce an samu ɗan agaji wanda ya tsinci naira miliyan ɗari kai miliyan dubu ma ya mai da kuɗin rike da amana ma wanda aka samu shine mai kuɗin kuma wallahi dukan ma za mu jinjina mai za mu yi farin ciki mun san ana samu a kirista ma kirista akwai mai amana wanda Allah da kansa ya ba mu labari yahudawa ma a cikinsu akwai masu amana da nassin alkur'ani wa minhum man inta man inta amanu bi dinarin la yu'addihi ilayka wani kuma bikin tarin wani yu'addihi ilaika. Allah ya nuna mana akwai wanda zai bayar akwai wanda kuma an bashi ba zai bayar ba nassin qur'ani ya nuna mana a cikin su ma da iya samun masu imani a can akan adalci to ba za mu yi mamaki ba in an ce a kungiya an samu wani ya tsinci naira miliyan ɗari ya mayar wala wannan babu ja a kansa kuma abin murna ne a yi promoting ɗinsa har mu inda abin da za mu yi mu kyautata masa za mu yi kuma ba iya agaji ya kamata ta kyautata masa ba sai mun yi kira mun ce gwamnatin Katsina ta kyautata masa domin ɗan Katsina ne amma abun yana nuna alamun kamar damfara ya shiga ciki kamar yaudara ya shiga ciki kamar shirin fim ko shirin wasan kwaikwayo ya shiga ciki sai da wasu dalilai kamar haka abu na farko malami bayi yin karya. idan muka koma hadisin Safwan bin Sulaim wanda al Malik ya rawaito a cikin Muwatta sahabbai sun tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ayakunul mu'minu jubanan ya rasulullahi shin mumini za iya samun shi zama matsoraci manzon Allah ce na'am suka ce ayakunul mu'minu bakhilan za iya samun mumini ya zama marowaci manzon Allah ya ce za iya samun mumini amma na rowa sai suka ce ayakunu kazzaban za a iya samun mumini ya zama makaryaci annabi ya ce la mumini ba zai zama makaryaci ba alamun ƙarya sun gama bayyana ƙarya ya tabbata a cikin wa'innan shirye-shiryen wanda insha Allahu tambayoyi ne amfanin dalilin da yasa nake so ne wannan idan har malamai zai zamto suna shirya wasan kwaikwayo don neman wata manfa'a to fa hakika su sani ba mamaki in jahilin da bai karatu ba ya zo ya tsaya a gaban malam ya ce malam ƙarya kake yi kar ka ce ya raina ilimi ko ya raina addini kai ne ka fara raina ilimi ka fara raina addini manzo Allah ya faɗa mutum zai iya yi ƙarya yana ƙarya yana ƙarya ana rubutawa har a wajen Allah rubuta cewa wani makaryaci ne yana ƙarya eh, eh, inna ar-rajula la yakzibu yataharra al-kaziba hatta yuktaba inda Allah kazzaban yana ƙarya yana niyan ƙarya yana ta kwaikwayon ƙarya har sai a rubuta wani makaryaci ne na so a ce masu hankali a wannan wajen da suka so su dakatar da wannan labarin sun yi kokari sun samu nasara amma labari ne na farko a nan garin Bauchi aka zo aka yi wannan abu a wannan taron akwai shugaban kungiya na wannan bangaren akwai sakataren kungiya na wannan bangaren akwai wasu manya-manyan malamai na wannan bangaren sannan akwai jagororin agaji na wannan bangaren an gayyaci shugabanni wanda Allah ya musu rufin asiri kuma sun zo wannan wajen da kyakkyawan zato ina tunanin la'alla wannan labarin an shirya ne domin abu guda biyu na farko a karɓa kuɗi na biyu kuma a yi suka da ƙazafi da ƙarya ma wanda suke tsarikan janar da yalla anhu abin da ya sa na faɗa haka shine an ɗaga yaro aka nuna shi da kayan agaji aka ce wannan yaron ya tsinci naira miliyan ɗari kamar yadda na faɗa muku babu mamaki kwanan nan wani ya tsinci naira miliyan goma sha biyar ba mu damu da ɗan izala ba ne ɗan ɗariƙa ne ɗan shi'a ne babu wannan maganar amma an nuna wani an ce ya tsinci naira miliyan ɗari miliyan ɗarin nan ya saka cikiya ta saka cikiya amma ikon Allah ba wanda ya ji labarin cikiyar ta ba wanda ya ji labarin cikiyarsa sannan kuma da ya saka cikiyan wai wata mata ce mai wannan kuɗin naira miliyan ɗari ya dinga cikiyan miliyan ɗari har ta zo ta yi masa bayanin jakan ya ɗauka ya bata a nan duk duniya duk wani mai hankali yana so ya ga wace ce wannan matan na farko kenan musamman kuma a labarin da aka ƙara wa labarin su gashi aka ce matar yar ɗariƙa ce baɗariƙiya ce ma ba ma yar ɗariƙa ba sufa ce ita baɗariƙiya ce a ɗariƙan ma aikinta shi ne tana ɗaukan kuɗaɗe ta ɗebi shehunai ba muridai ba ta kai su kaulaha sannan ta ƙara musu da guziri to abin tambaya a nan tambaya biyu ne a iya nan na farko wace ce wannan matan na biyu kuma suwaye wa innan shehunan da take ɗaukan guzurinsu ta kai Senegal mu dai mun san suwaye shehunai a ɗariƙa mun san su kuma babu wani shehin da zai ɓuya a katsina wanda wasu mata wata mata mace take sarin ɗinsa ta biya kuɗi ya tashi su tafi amma kuma har yanzu ba a santa ba kuma har ta fita a ɗariƙa ba wanda ya sani ya kamata mu ga abu guda biyu abu na farko na tambaya shine wannan labarin ma yaya aka yi aka ji shi a bakin mutum ɗaya kuma makiyin ɗariƙar kuma mutum ɗaya wanda ba a ba zai iya gambara a iya gamsuwa da zai iya ƙarya domin ya taimaki aƙidarsa ba wanda ko a da malaman hadisi ne idan aka fahimci mutum mai intisari wa aƙidarsa ne ya kawo labarin da za ta ƙarfafi aƙidarsa ba za a yadda ba kamata ya yi labarin na farko mu ji wannan labarin ya fito ne daga bakin matan da kuɗin ya ɓata mata in dai za ta iya fitowa ta ce na bar ɗari ga to dan ta fito ta nuna yaron nan ya yi ƙoƙari ita kamata ta fara sanarwa na yi cikin naira miliyan ɗari ga kuma wani yaro ɗan agaji ya samu ya kawo mini wannan shi abin da ya kamata mu fara ji abu na biyu in ita bata iya haka ba mawaye hukumar da aka kai rukun naira miliyan ɗari gwargwadon wa'innan kwanakin ya sanar cewa ya tsinci kuɗi mai tashin hankali irin wannan sannan kuma ya aje a wajensa to duk na san ya kai hukuma ne idan kungiyar izala ne tun ranan da ta aka bayar da ta bada sanarwa ran da kuma aka samu za ta iya ta yi bidiyo a wannan ranan ta ce gashi abin da aka samu sannan kuma da a sanar da gwamnatin jihar Katsina dole gwamnatin jihar Katsina dole da a sanar da ita da a nuna mata cewa ga wani yaro ga abin da yayi ga wata mata ga abin da ya faru sannan tambaya na biyar shin ma wannan kuɗin har miliyan ɗari daloli da shoransu wasu sun yi ta bayani na tambayi wasu ni kafin ne karatun da na ta tambaya sai suka ce min ai ana tunanin ma kuɗin a airport ne aka ɗauka o dama a airport ana iya tafiya da irin daloli irin wannan haka ko dai ban san wannan tsarin ba lallai an tambaye su immigration na san kowace ƙasa idan za a je akwai adadin kuɗin da ake fita da shi amma a tara kuɗaɗen ƙasashe daban-daban daban dalan Amerika eh, kuɗin euro eh, a pounds a samu kuma kuɗin su laraba su ai duka a tara abu ɗaya duk ana cewa ana cewa ta ina ne to ya kamata mu san a ina ne wannan kuɗi sannan kuma wane ne ya aka yi kuɗin nan har ya faɗo aka zo ga wannan idan kuma an ce a airport ɗin ne shin ɗan agaji ne ya je yana aiki da kayan agaji a airport dama a airport akwai yan agajin izala da suke zuwa suna aiki suna taimakon jirage sauka to amma wannan duka ba shi da abin da zamu ji tambayar da muka fi damuwa anan shine wace ce wannan matar domin da baka saka kazafi ba kawai labari a kawo ga ɗan agajin da ya tsinci kuɗi ya mayar wallahi ko kirista ne aka nuna aka ce yayi wannan yayi Qur'ani ya ba mu shaidan cewa za a iya samu kirista mai amana za a samu ba bayahude wanda zai iya tsintan kuɗi ya mayar kirista ma za a samu yayi to ya ga wanda yake la ilaha illallah a matsayin sandan izala to amma illar shine ƙarri da aka shigar da damfarar da aka shigar da kuma ƙazafi da aka shigar in mu muka ce mun yi shiru to ya kamata a ce mu ma wawaye ne wannan shiri na minti biyu ko uku amma a cikinta akwai labarai rubabbu wanda ko yaro ne karami ka tsare shi ya kamata ya maka tambayoyi to ya kamata tambaya na gaba na bakwai shin wannan matan a matsayinta shahararriyar baɗariƙiya kamar da aka ce baɗariƙiya ce ta iya yar da kuɗi har kusan dalan Amurka naira miliyan ɗari na naira idan an juya shi miliyan ɗari to ya kamata a ce wannan matan akwai zawiyar da take kula da shi ya kamata mu ga wannan zawiyan wazifa ake na ƙaura gwamnan jihar Bauchi ya ɗauki kuɗi kusan miliyan ɗari kofin haka ya bayar wa gwallaga gaba tare da an shirya masa wani labari ba na san yayi wannan alkhairin kuma tunda har ya taso ya zo filin wannan taron da amai ƙarya da kar amai ƙarya abinda aka roke shi zai bayar ya saba bayarwa yan izala ya saba bayarwa yan dariƙa ya saba bayarwa har wa yan shi'a yana ba mu wa'inda suke tare da shi to tunda kuna tare da shi dole sai kun shirya wannan labarin shi gwamnan Katsina abin tambaya anan baya son alkhairin ne me yasa ba a fara karanta mai labarin ya girmama dan state ɗinsa ba kafin a zo a ce za a shigo da labarin gaba mun ga lokacin abin da ya faru a garin Kano abin da ya faru a garin Kano tsintan miliyan goma sha biyar aka a keke na nafef amma irin labarin nan da alkhairin da mutumin nan ya samu hatta a garin ƙungiyoyi 'yan kasuwa mutane kowa ya yi maraba da wannan al'amarin ba ne wanda aka yi aka ware wasu ƙungiya ba ko wasu jama'a kowa da kowa ya shaida wannan labarin babu ƙarya babu kazafi na'am mai je To, afwan ɗan uwa. Uh, moderator ne ke nuna min alamun kamar ko ya tsaya shi yasa na wannan. to abu na gaba shi ne. wannan labarin ya kamata a ce gwamnatin jihar Katsina ita ya kamata in ba haka ba ko kuna so kuna shi gwamnan jihar Katsina bai san yin alheri ne wannan ma a ciki akwai abin zargi a wannan wajen amma ba mu san wannan yaya ne gaskiyar labarin ba wasu ma sun ce wannan labarin wai ya kusan shekara wannan fa labarin fa tunda aka fara episode 1 ya kamata a ci gaba da series ɗinsa dole sai mun ga ƙarshen maganan nan in ba haka ba tunda kuka shigo da tijjaniya to wallahi ya shafe mu a haƙƙin mu da bai kamata mu saka baki akan wannan maganan ba sai dai mu yi alasan barka tambaya na dango na gaba shine an ce matan lokacin da ya zo ya kawo mata kuɗinta ta gani aka duba ta duba yanda ya ɓata haka aka dawo mata da shi ba a taɓa komai ba ta dunkuli kuɗi mai nauyin gaske ta miƙa masa amma yaro ɗan albarka sai ya ce a shi baya son wannan kuɗin abin da ya sa baya son wannan kuɗin yi ne don Allah aka yi kabbara ni ma hida ne kabbara lokacin ina jin farkon series din sai da ne kabbara Allahu akbar yaron nan yayi kokari a baka kuɗi irin wannan kamar da naira miliyan ɗari a baka kuɗi irin wannan ka ki karɓa wannan alkhairi ne duk da ta ce ta bashi ne ita ma don Allah ya ce baya so ya haƙura shi wa Allah yana jiran sakamako haka sai na Ali radiyallahu anhu yake innama nud'imukum wajhi Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura to amma abin tambaya anan abin tambaya to tunda ya mayar dan Allah a can matan da ita ne kudin ta bata take da haƙƙin mata saka masa hal jazaul ihsanu illa al ihsan to anan jazaul ihsani illa al ihsanu to abin tambaya anan shine yaya aka yi anan boci kuma ya tsaya kyam aka ɗauko boss aka ce an bashi aka ɗauko miliyan biyu aka ce an bashi an ɗauko kujera aikin hajji duka aka ce an bashi ba mu ji ya ce ko so ɗaya ya ce ya so ba duka ya karɓa wasu ma a lissafin da suke an ce an bashi kuɗi an tara ya kai kusan miliyan ishirin amma duka ya karɓa ba mu ji ko so ɗaya a bauchi da aka zo za a yi talla da shi ya fito ya ce a ni tun da na matan ma na ki karɓa na bauchi ma ba zan karɓa ba wannan labarin a ciki ga shi kuma za ku karrama shi ya kamata ya jira karramawan Allah tun da a can bai karɓa ba bai kamata anan ya tabbata ya karɓa ba abu na gaba shine a nan da aka zo sai ake nuna cewa wani aye wato training ne izala dalilin wannan har ya sa matan kawai tun da ta ga yaron nan ya zo mata da kuɗin ta tace ta hadda masoyinta ta tsani balalau ta tsani kabiru gombe kamar yadda mai faɗan ya faɗa to wa'innan malamai da ta tsana sai ta ce amma ga su ya mata alkhairi saka daga yau ita kayan kayan balalau ne daga yau ta bar ɗarika ita cikakkiyar ‘yar izala ce to amma alhamdulillahi me labarin ya manta da ya ce yaron nan abin da ya sa ya mayar mata da kuɗi wasiyar mahaifiyarsa ne ba wasiyar izala ba ce ya ce ba wasiyar mahaifiyarsa ce yaron ya mayar mata da kuɗi ne domin wasiyar mahaifiyarsa ba domin karantarwar izala ba to wannan matan da zan ba ta shawara sai in ce kan ta shiga izala ta je ta samu mahaifiyarsa ta mata godiya ta koyi tarbiyya a wajen uwarsa domin wasan ta masa tarbiyyar da ya fi tarbiyyar ita ƙungiyar, to da kungiya ba ita ta masa wannan tarbiyyar ba na menene kuma za a bi credit a mayar wa kungiya bayan uwa ce take da credit din ina ma da a ce yaron ne yake da credit ɗin, uwan ta ɗauka ta mayar sai ta ce ɗana ne ya koya min sai ta ce to ɗanki ɗan agaji ne na dawo ɗan izala tun da ɗanki izala ne ta koyar masa to ya kamata ta bibiyu a ce ce uwar wannan yaro alkhairinta da karantarwanta ne yasa aka samu wannan ba wai karantarwar kungiya ba ashe ko da kin ga wasu yan izalan wanda ba ƴaƴan wannan matar ba ne? to ba lallai abin da kika gani a wannan ba ke ma ki dace da shi to anan abin da muke magana shine ya kamata wasiyar mahaifiyar nan su ma malaman izala su yi koyi da wannan yaron ta yanda mahaifiyarsa ta masa wasiyar da kungiya ba ta yi masa ba to abu na gaba shine an ce wannan abun a ɗarika ne dalilin yasa ita 'yar ɗarika ce ta aka mayar mata kuɗinta ya kamata mu samu labarin cewa a ɗarika ta taɓa yarda kuɗi ‘yan ɗarika suka damfare ta suka ci kuɗin wannan yasa ta gane bambancin ɗan ɗarika da in yayi tsuntuwa ba zai mayar ba da bambancin ɗan izalan da in yayi tsuntuwa zai mayar amma in ba haka ba wannan ya nuna cewa yau kuɗin ta miliyan ɗari ya faɗi gobe idan har da wanda ya fi shi zai faɗi sai ɗan shi'a ya tsinta za ta koma shi'a kenan in kuma kirista ya tsinta za ta bar shi ta koma kirista wannan yake nuna cewa shi wannan labarin labari ne wanda aka gina shi ba a samu ƙwararrun daraktoci ba daraktocin da suka shirya shi sun shirya labarin ci da zuci ne amma ya kamata su koma su sake yin tunani abu na gaba a wannan labarin izala ta rabu ta rabu sama da uku ma'ana ta rabu sama da sau uku duka rabuwan nan a cikin labarin himun ji labarin kuɗi ya shiga duk rabuwan da take yi sai mun ji labarin kuɗi ya shiga to idan dai duk rabuwan da take yi kuɗi yana shiga kamar yanzu wannan bidiyon da ban saka ban saka shi don wani zai ce to ya za a yi in faɗa abu da ka ya kai ga cewa akwai odiyon wani malami wanda shi yake cewa akwai wani babban malami da poisoning ɗinsa suka yi akan an samu kuɗi a Abuja su malami ne a Izala yake faɗi da muryarsa aka ɗauka yana cewa da malam wane da malam wane wane malami guba aka bashi ya ci saboda wani kuɗi da aka samu shi malamin ne ke tuman wasu malamai amma saboda ba buri na in kutsa cikin alfarman wannan malamin ba buri na wannan dai sai din da aka fara daraktan da ya shirya ya san kusakuran da ke ciki gaba in za a yi za a san yana za a fito da abin amma abin da ke cikin nan shine ga nan ana magana dama ka san tun da shugaban ba ɗaya ba ne to bari mu ji menene gaskiyar magana shin abin haka yake hmm. mutum ya je ya jingina jikin katanga ya ce wai university ne ta izala ƙarya yake yi mu ba ma ba ma tsarin karya. to mu namun nan sha Allah sai sun dangana da cikin tsarin mu ba karya. amma wanda suka mayar da za su wa duniya karya da sunan izala to su da Allah kuma ba za su ci nasarar duniya da lahira ba sai ɗin sun tuba Don Allah baya son makaryaci Allah baya son mayaudari ba yanda za ka yi ka ce ka yi secondary ba ka da almajirin firamare ba yanda za ka yi ka girka wato university ba ka da nce ba ka da kwalejojin da za ka cika university ba hanyar ta mara ɗa'a ba zai iya karatu ba wanda yake zagin malaminsa shi karatu daban shi daban wato anan yan uwa su yi hakuri musamman su yan uwa na yan izala wanda ba su ma ba su yadda da wannan labaran ba don na san wannan tambayin ba iya ni ne ba ban so wallahi in sassaka bidiyo ba musamman wannan shugaba ne a cikin izala ya yi magana ne akan wasu shugabanni guda biyu wanda akwai wanda tafi wannan muni yana kama sunan wani dan izala ne a a wani dan izala ne a ce to madan fara ne abin da yasa wayannan din kuma an kama sunan su a filin nan sannan anan ma ya sake yin ishara da su yake cewa makaryata makaryata makaryata yau wani sai ya ce ni na karyata wanda ma ba a san sa ba a agaji to shi fa wannan ya karyata shugabannin ne ya ce wa'innan din makaryata ne to yanzu misali sai na ce na yarda ni zan gaskata maganan wannan shugaban da ya ce akwai masu karya su 'yan izala ne sukan gina jami'a kuma su tsaya akan su 'yan izala ne sai ya ce to inda makaryata ne to zai na ce ni na gaskata shi na yi ƙarya ko shi ne ƙarya sannan kuma idan na ce na yarda da shi na yarda da wancan na yarda da wancan labarin da aka fara shiri din duk da tambayoyin da ni baran fita ciki ba har yanzu dai ni dai inda ni in baban amsa wannan abun ba na san ba iya ni ɗaya bane akwai mutane sun fi dubu iri na suna neman amsa to shikenan wannan ƙarya ne wancan ƙarya ne ko kuma wannan gaskiya ne wancan gaskiya ne ya tabbatar da cewa ashe idan dai an samu ɗan agaji ɗan ƙanƙani da aka zo aka tsaye da shi wanda tsaban shi ɗa ne na wane ya sa an koma ɗarika saboda tsintan kuɗi to gashi shi kuma uban ne shugaban yake zargin cewa wannan uban makaryaci ne yana karɓan kuɗi da sunan izala to ya kamata a ce izala a fara yabo ne ta bada haƙƙin haƙƙin ‘yan uwanku na kanku ya kamata ku fara tabbatarwa ba maganan da tsuntuwan kuɗi kuma za na yashe mutane a ɗarika ba da a ce ba ku shigo da sunan ɗarika ba ba ni da buƙatar sako baki a nan iya tsayuwar da zan yi zan yaba ma wannan yaro domin ba kowa ne yake da imani ya tsinci kuɗi naira miliyan sama da ɗari kuma ya zo ya kawo ba to abin da nake son faɗa nan idan dai a nan ga uba ana maganan ba shi da tarbiyyar da zai iya ba da haƙƙin 'yan uwansa to ta ne kuma za a ce wai ɗa shi ya ba da haƙƙin tarbiyya a haƙƙin wani akan wannan kuma ana so a soki wasu inda ba a kawo wannan labarin da niyan su ɗariƙa ba da wannan abin da ba a ci a bakinmu ba abu na gaba shi ne, a nan da ku ɗauki darasi mahaifiyar wannan yaro ita ne ta koya mai wannan tarbiyyan don da uban ne da bara mu ji wannan magana a kansa ba sannan duk masu tsintar kuɗi ‘yan izala ne duk wanda suke tsintan kuɗi yanzu ‘yan izala ne da mutum goma sha biyar da suka yi tsintuwan kuɗi da mutum da suka yi tsintuwan kuɗi dukkaninsu ‘yan izala ne ko kuma wannan ne kawai tun da ɗan izala ne sauran duk sun zama ‘yan izala yaya za a yi da kiristocin da suka tsinci kuɗi ba ma a nan Najeriya ba suka mayar yaya za a yi shikenan ko sai musulmai su dinga fita daga musulunci suna koma kiristanci yaya za a yi da ɗan ɗarika da mu tsuntuwa ma ba su ɗauka wannan shine sanin ɗan ɗarika, ɗan ɗarika tsuntuwa ma ba yi ɗauka in ya gani sai dai kira wani ya ce zo ya ɗauka saboda tsarkakan yadda yake kiyayewa nan he zamto aka ce to ga wannan ɗarika ya tsinta kuɗi ya mayar yau idan ɗan ɗarika ya tsinci kuɗi ya mayar yana nufin duk ɗan izala su bar izala su komo cikin ɗarika kenan wannan ya kamata ku yi tambaya kanku idan hujja ya dawo haka to shi shikenan mu ba gobe mu kafa mimbari sai mu je mu yarda kuɗi a zawiyan tabbas haka kuɗin yarwa za mu yi ko da ba mai yawa bane in mun yar kuɗin da dai bara a ce an gagar fita da shi a yafar ba sai wani ya ɗauka sai mu mu zo mu zauna da shi a mimbari ga ɗan ɗariƙa ya ɗauki kuɗi ya dawo mana da shi gobe mu ga 'yan izala nawa ne za su fita a izala in ma dai ba su taɓa da wannan cewa ma'ana 'yan ɗariƙa suna jiran bashin sai wani ya fito a izala ya dawo kenan duk wanda ya tsinci kuɗi ya mayar ɗan izala ne me yasa wai a mutane ba a bar mutane su huta ba a irin wannan yanayin da ana neman haɗin kan musulmi ana buƙatar abincin da za a ci ana buƙatar zaman lafiya ana buƙatar soyayyar juna a jiya jiyan nan an yi taro a garin nan wanda ya kunshi kowane firka kuma an zauna an gaisa da juna an nuna kowa mutunta juna a haɗu a yanda aka haɗu a rabu a yanda aka rabu amma sai an fara shiri akan mimbari da suran wata tafiya sannan kuma ana kwarzabar wasu mutane ana sukan su ya ba ku son zaman lafiya ne wanda ya kawo labarin a cikin wajen dan kasancewa ba a dan zama ɗaya ba wasu suna nan suka ce in mm, mm. to amma da ke shugabanni da yardan su aka yi wannan shirin dan manufa biyu manufar a damfari wayanda suke wajen a karɓa kuɗin su sai manufa na biyu shine shugaban da ke wajen shi ma a sa yanda za a yi ba da wani abu na uku kuma shine hakikanin ya za a soki duk wanda yake amsa shi dan dariƙa ne ya kamata idan ka san na faɗa ka san na mayarwa amma abu na gaba shine abin shine ku sani ƴan uwa hujja ba a samun hujja a tsintan kuɗi domin ana iya samun kirista ya tsinci kuɗi ya mayar ana samun musulmi ya tsinci kuɗi ya mayar idan kirista ya tsinci kuɗi ya mayar wannan ba na cewa addinin da yake kai gaskiya bane haka in musulmi ya tsinci kuɗi ya mayar wannan yana nuna ba wannan ne yake nuna addinin da yake kai gaskiya bane shi addini a wajen Allah ne hujja kuma shi ke tabbatar da gaskiya saka yana da kyau mu cire dukkanin wasan kwaikwayo a tafiyar mu mu yi amfani da gaskiya kowa ya faɗa abin da ya sani abin da ka gane kai amfani da shi babu dole cikin cewa kai dan izala ne dole he na bar ɗariƙa na koma izala ko ni ɗan ɗariƙa ne dole sai ka bar izala ka koma ɗarika kuma ba dole bane sai na yi imani da abin da ka yi imani da shi kai ma ba dole bane sai ka yi imani da abin da na imani da shi amma dole ne ka yi gaskiya domin munafiki kafiri shine yake yin ƙarya amma musulmi mumini baya taɓa yin ƙarya mumini bai ƙarya manzo Allah ya ce mutum ba zai gushe ba yana yin ƙarya ana ɗigo a zuciyarsa ya karya a ɗigo a zuciyarsa ya karya har sai zuciyar ta zama baki sitik daga nan shikenan ya zamo daga cikin sinfin wutan jahannama a kowace jama'a ana samun mutum nagari a kowane jama'a ana samun ɓata gari saka yana da kyau gaba irin wayan abun da Allah dai na shirya shi akan mimbari kamata yi mu ji irin wannan labaran a bakin yara wawaye marasa hankali wanda ba su zuwa makaranta amma duk wanda yake zuwa makaranta ya san 1 plus 1 to idan an kawo wannan shirin din zai yi tunanin wa'innan tambayoyin da na je girka su wanda na san ba amsa su ba amsa su kuma abu na ƙarshe taslimi jadali a kaddari ma wannan maganan duk tambayan da ne akwai amsan su a ce eh da gaske ne ga ta nan wance ce kuma an santa kaza ta bar ta bar dariƙa domin an tsinci kuɗi to alhamdulillah wanne ke na cewa dariƙa ba gaskiya bane nawa suka yarda a zamanin annabi wani ma zama sahabi yarda sai a ce to sahabi ma yarda kenan tunda sahabi yarda shi kenan ah, sahabi wani ya zama tukun yarda irin su bal'ama dan ba'ura sun ridda wannan ya cutar da addini mai gaskiya wannan shine hujja da za ana kabbara ana cewa abu ne aibi na ɗarika dan Allah dan annabi mu yi tunani wani irin da da'awa ne muke so mu canza tunanin mutane mu mai da su wasan kwaikwayo bayan lokacin da kullum muna zagin yan fim mu ko mun fi yan fim din shirye fim man ma fim din ma da ba ta da tauraro ba ta da ma'ana ba ta da karamin sta, da babban sta, ba ta da shi fim din da ba ta da farko ba ta da karshe ba ta da kawai abu ne gashi tsirara kawai ana kallon sa da Allah yana da kyau a mu yi wa kanmu nasiha mu yi kira da mutane da ayoyi da kyakkyawan kalmomi idan ya zamto muna kira da irin wayannan abun to kowa da ɗan tasha da ɗan kasuwa da nakan hanya in ya sa baki addini karka ce wai wai an raina malanta kai ne ka fara yin ƙarya tukunna ka goge ziro a cikin wannan al'amarin Allah taimake mu Allah ya sa mu dace muna jiran wayan na amsoshi in amsa mu ko da a ina da Allah tura mana mu ma domin kuma mu sake dawa mu faɗi cewa labarin nan da muka yi tambayoyin nan ga amsoshin su mun gamsu da abin da ya faru Allah ya taimaka wa sallallahu wa wa sallam ala sayyidina Muhammadin al-Fatih al-Khatim